manuniya. alamu dai kakabuwar karancin karfan fana da kuma tsananin tsabar tsadar rayuwa sun kai bangon do suka ce ya kamata dai a nemo mafita. Yanzu mutum ya canza dala dubu goma yanzu yana da miliyan kusan goma sha biyar a hannunsa sai ya sai kasuwa duk kayan abinci da ke kasuwar ƙauye. Ko hauhaya farashi da ake magana ba wai kowa yana jin raɗaɗi ba ne daidai wa daidai wanda yake nomawa kila ya fi jin sauƙin haihawa da wanda kawai saye yake. Game da zamiyar zuke jiki daga ƙungiyar Ecos da ƙasashen Afirka ukun da sojoji ke mulki kuwa wasu masu ratsaki ne ke cewa a gaskiya dai ya kamata a daidaita. Wannan kasashen guda uku suna cikin wani babban matsalan da ita ECOWAS ba ta yi wani abu wani a zo a gani tana tare da su. Ta duk abin da za su yi su tabbatar sun roƙi Nijar, Burkina Faso da Mali a dawo ƙungiyar ECOWAS. Waɗannan fa so mun taɓa kawai muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin shirin na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wani lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke da maganin murkushe jita-jita. Shiri na ɗari da hamsin da shida cikin jerin shashiren manuniyan da masaro ke cewa ya riga ya ɗaga tuta. Mai yiwuwa ɗaga tutar kuma ya sa gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi ya dage kan aikin ruwan dutsen jihar Jigawan da ya ce an jigata. Wannan wata magana ce da aka yi da ah, mai martaba marigayi sarkin dutse da kuma ɗan takarar shugaban ƙasa mu a wannan lokacin wala Ahmad Tinubu Allah cikin ikonsa mai martaba ya koma ga Allah kuma ga cewa saboda a gaba na aka yi wannan alƙawarin na tashi ne tattaki na je na samu shugaban kasa na ce mashi to na zo in tuna maka alƙawarin da kuka da mai martaba sarkin dutse marigayi so ya ce to yanzu abin da za a yi na rubuto masa a takarda na zo na zauna muka rubuta takarda muka kai masa a ina tabbatar maka da a yanzu harkar ruwan dutse an sa ta a bajet din gwamnatin tarayya haka zalika kuma mu a jiha mun sa harkar ruwan dutse a cikin bajet ɗinmu na 2024 saboda haka a yanzu dai na tabbatar maka in Allah ya yarda wannan shekarar za a fara harkar aikin ruwan dutse duk inda za mu yi muka an sa kuɗi an ƙara kuɗi a wannan gurin za a ƙara. Haɗin gwiwa kenan za a yi a wannan karo na. Eh to dama kasar a irin wannan dole ba wai gwamnatin jihar ba za ta yi komai da komai amma dai za ta yi mafi yawan aikin idan kuma ta yi mu gwamnatin jihar mu kuma za mu dora namu game da halin kuncin rayuwar da ya sa majalisar wakilan tarayyar Najeriya ta gayyaci kwamitin tattalin arziki na gwamnatin Tinubu kuwa majalisar ce ta dinga tunkuɗa tarin tambayoyin tattalin arziki in ji Honorable Abubakar Hassan Fulata an janye tallafi ne dan a ba 'yan kasuwa dama su shigo da fetur amma har yanzu ana gidan jiya an janye tallafi ba wani ɗan kasuwa guda guda ɗaya da ya siyo fetur daga waje ya shigo da shi har yanzu an dogara sai nnpc ta shigo da shi kuma sai su sadi a wajen nnpc saboda haka muke neman bayani tunda kamfan dangote ya fara aiki kamfan tata mai na port ya fara aiki a maganar su yaushe ne farashin mai zai sauko dan kudin sufuri ya sauko kuma kaya su yi sauki siminti da ake saya dubu uku da ɗari biyar ko da dubu hudu yanzu ya zama dubu takwas an ne bayani ce kudin sufuri ne su dangote da buwa za su gaya ma cewa har yanzu su canza farashi to ya canza farashin alal misali yanzu darajar kuɗi na naira sai faɗuwa ake yi ta kai ga yanzu makwabtanmu gaba ɗaya kuɗaɗen sun fi namu daraja saboda haka suna shigowa kasuwannin ƙauyuka na boda suna sai kayan abinci yanzu mutum ya canza dala dubu goma yanzu yana da miliyan kusan goma sha biyar a hannunsa sai ya sai kasuwar duk kayan abincin da ke kasuwar ƙauye saboda haka waɗannan matsaloli muka kira mu ji bayani me ya da su tunuma dai aka ji ministan tsare-tsaren tattalin arziki da kasafin kuɗi na tare Najar da ke cikin ministocin da suka halarci wannan gayyata sanata Atiku gudu na baje bayanin bangaren da gwamnatin Tinubu za ta fifita an gayyato mu ne domin ƙara tattaunawa da majalisa domin abubuwa da suke zuwa suke dawowa na tattalin tattalin arziki da kuma damuwa da majalisa ta nuna na cewa akwai tsarin tsanani na rayuwa waɗanda ana so a ji mai gwamnati take yi kuma ga shi kusan awa shida da rabi muka yi a nan an tambaye mu tambayoyi babban magani shine a samu karuwa bunƙasar abin da ake yi cikin ƙasa kuma wani lokaci ai shi kake ganin ko hauhaya farashi da ake magana ba wai kowa yana jin raɗaɗi din bane daidai wa daidai wanda yake nomawa kila ya fi jin sauƙin haihawa da wanda kawai saye yake don haka burin gwamnati shine ta ƙara taimakawa don kowa yake so ya numa ya numa kowa yake so ya sarrafa ya sarrafa domin a ƙara yi a cikin gida maimakon a ce muna buɗe sai dai mu jira a kamuna daga waje. Game da zanzarewar zare jikin kasashen Mali, Nijar da Burkina Faso daga kungiyar ECOWAS kuwa shugaban wata kungiyar matasa a Nijar kwamarar Lawal Tsalha ne ya ce dama su sun san za a zo gabar da waɗannan ƙasashe za su fusata. Dama wannan rana kamar muna gani alaman za ta zuwa. Domin in kuka ɗauka hajiya yau shekara kamar kusan sha wani abu. wannan kasashen guda uku suna cikin wani babban matsalan da ita ECOWAS ba ta yi wani abu wani a zo a gani cewa tana tare da su maganan eh, 'yan ta'adda masu kai hare-hare su kashe sojoji su kashe 'yan ƙasa kuma wanda ba su ji ba su gani ba to ya kamata a ce tsawon lokacin na ecowas dinnan ta yi wani aiki sosai don ganin cewa e lalle wannan mambobi ne da ya kamata matsalar su ta zama matsalar mu tun da ban manta ba na yi magana tare da gidan radio na amurka bisa wannan zance cewa mun zo don mu nemi a sulhunta to yau gashi inda aka zo kenan saboda haka nan abun da muke kira ga ita ECOWAS in akwai sauran gyara ta bibikanta domin talakawa suke ma'aiki na Afirka saboda haka nan muna kira har gobe a dibi hanyar da za su bi su gyara zamansu tun da inda suka ci gaba da irin ta da suke yanzu to ko gobe ko jibi ko gata wata ƙasa tana hita daga cikin su ta tahi wani wuri wannan kuma ba alheri ba ne. Shi kuwa sanata Ahmad Wadada Aliyu na masajjan tare Najeriya cewa yake wajibi dai ita kanta ECOWAS ɗin ta gaggauta ganin an daidaita wannan kata-kata. Babu yanda za a yi a ce ku goma ne a gidanku, uku sun mutu ko uku sun bar gidan sun ce su ba 'yan gidan ba ne ba kuma ku ce ba damuwa bane gare ku ai goma ya fi bakwai ko Nijar ne kaɗai ta bar ECOWAS ya kamata ta dame mu Nijar tana iyaka da jihohi wurin bakwai na arewacin Najeriya a ce abin da muke ciki Nijar ba ta ciki kuma abin da muke cikin nan shugaban wannan ƙungiya yau shugaban ƙasar Najeriya wannan aba ce da ya kamata Nijar Burkina Faso Mali idan ba mu yi wani abu a kai ba, kila ma ƙasashen za su zo su fi haka. ko da yake abin da ya dan faranta min rai na ga maganan da gwamnatin tarayya ta yi cewa ba za su yi ta duk abin da za su yi su tabbatar sun roƙi Nijar, Burkina Faso da Mali a dawo ƙungiyar ECOWAS. To saboda haka kamar yadda dai muka saba za mu yi aiki, za mu yi magana, za mu kuma yi addu'a cewa ya Allah ka gyara ka, kawo mana sauƙin wannan yanayi da muka samu kanmu. kusuwa kana ganin akwai laifin Najeriya a cikin wannan abu da ya jawo har kasashen da suka ce sun fice. Da mun je yaƙi da Nijar sai ce akwai laifin Najeriya. To ba mu je yaƙi da Nijar ba. Ba zan ce akwai laifin Najeriya ba. Sai dai kila Nijar na da fushin cewa shugaban ECOWAS shugaban ƙasar Najeriya ne kuma ga matakin da ECOWAS ta ɗauka a kan Nijar ga harkan soja amma ban iya cewa a bayyane don in na ce miki eh akwai laifin Najeriya in kika ce mani me hujja na na faɗi ɗaya ko biyu abubuwan ba ni da komai da zan faɗi. To duka duka iyaka batutuwan da zamu iya bace muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da madafun iko a Najeriya cewa kullun aka kwana aka tashi fa kwanakin da aka kebe musu ne ke ci gaba da salwanta. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki dubu da biyu da ne su yi sallamar sakin madafun iko sai dai kaɗan daga cikin su da ila za su yi sa'a su maimaita. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin garin jihar Kanawa da maman manuniyan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da muke amfani da su tun lokacin shirin na manuniya na ta-ta-ta. A madadin su duka kuma ni Isa Lol Ikara da kan yi limancin shirye shirin da gabatarwa ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.